خير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط إني أراكم بخير يتي da سنالورا كنا دوداتا يا يزا أيمي كدي ينا تشوتان تلكا kai ka fi karfin abu amma duk da wannan abin amma dai na san al'ummar mu ta san akwai jajurtattun da duk yadda mai ɗin yayi skas sukan sayar a gidajen mansu a wannan farashi Allah ya musu albarka Allah ya ƙara ma dukiyarsu yaukaka da haskaka duk da wannan masifar akwai waɗanda hakan sukan kawo gidan mansu kuma su sayar a wannan farashi